Bismillahi Rahmanir Rahim. Matar mijina, kashi na biyu. Sosai take jin zuciya tana ƙara buɗewa, tana ƙara wasafo mata Faruk Ma'aruf Kutugi. Mutumin da take jin sunansa yana karaɗe waje da yawa. Dan da take bata taɓa ganinsa a zahiri ba, bata taɓa kawo kanta za ta gan shi ba. Amma yau rana ɗaya, kaddara ta zano mata shi cikin filin duniyar rayuwarta, wanda bata sanya za ta fuskanci al'amarin ba. sosai zuciya take tabuwa a yadda ya dube ta bayan ta isa gare shi ba ta taɓa kawa kanta shi za ta tarar ba yes komin abin da ta ji an faɗa kenan da wata irin murya mai ɗauke da izza kafin ta riƙe handil ɗin ƙofa tana saita numfashinta gami da nutsuwarta da take jin tana ƙoƙarin yi mata ƙaranci rintse idanunta ta yi sannan ta tura ƙofar a hankali tana mai sanya kafafunta cikin ofis ɗin da take jin wani irin ƙamshi na dukan hancinta yana wucewa can cikin kwanyarta ta ji zuciyarta ta buga da wani irin yanayi hakan yasa ta buɗe idanuwanta sosai da sosai tana sauke a saitin cikin ofis ɗin zaune ta hango shi akan tebur ɗin da ke ɗauke da fayil-fayil da sauran tarkace mamaki ne ɗan taɓa mata zuciya ganin yadda ya zama bayan ga kujera ta asali da aka tanada don zama a kanta du ya ture ya haye inda aka tanada don aje duk wasu kayan da zai duba dangin su files kau da kai tai tana gargaɗin zuciyarta na shiga hurumin da ba nata ba Nusaiba Bukar Kutigi ta ji sautin muryarsa ta ambaci sunanta. Haka kawai ta ji gabanta ya buga, da sauri ta ɗaga kai ta dube shi. Shi ma jajayen idanuwansa suna saitin ta. Sai dubanta yake kamar wanda ya ga wata halitta ta daban a faɗin duniya. Ta yi ƙoƙarin jan numfashi tana mai ƙara danƙe fayil ɗin da ke hannunta. Zan iya zama please? Ta faɗi, kanta na duban inda kujeru biyu ke girke, domin sosai take jin kamar za ta faɗi. Why not? Za ki iya zama, ya faɗi yana mai dire kafafunsa a ƙasa. sannan ya miƙe sosai dogo ne fari mai cikar saje a fuska leɓansa masu duhu idanuwansa ba manya ne sosai ba sun kaɗa sun yi ja kaɗan an sanar da ni za ki zo but a yanayin da na yi zaton ganin ki sai ba haka ba ya faɗi da wani murmushi a fuskarsa hannunsa ɗaya akan sajensa yana ta faman shafa a hankali idanuwansa yake juya a kanta da take jin wani iri zuciyarta take ji tana harba sosai take jin dama bata zo ba ba ta san me yasa lokaci guda zuciyarta ta ji rashin amincewa da wannan mutumin ba mutumin da ake cewa shi za ta je wajensa shi ne manajin darakto na BKC shi ne zai amshe ta shi ne zai bata gurbin da take bukata ba tare da an karanta mata akwai wata matsala ba ita ma bata taɓa kawo kan a ranta ba fatanta burinta ne ta samu abin da take so baki ce komai ba ta sake jin aman muryarsa a saitinta sosai take jin bugun numfashinsa a kusa da ita kanta da ke ƙasa da ɗago sai ta ganci tsaye a kanta ta kuɗe zai ya ƙara so gare ta cikin sakanni ta ji bugun zuciyarta ya sauya kanta ta ji ya soma juyawa saboda ƙamshin da take jin yana tasowa daga gare shi a duk lokacin da ya saki numfashi zuwa waje harshenta ta ji ya sarƙe da wani irin yanayi a daidai lokacin da ta ɗago kanta tana ƙoƙarin sanar da shi komai da yake tafa da ita Doda ya faɗa mata an sanar da shi zuwanta amma ai zai so ƙarin bayani daga gare ta ya dai ko wani abin na damun ki ne ki buɗe baki ki magana mana kar ki damu fa babu abin da zai faru ya faɗi yana mai ɗaga kafaɗinsa alamun son ta gasgata shi fuskarsa da wani guntun murmushi yaƙen dole ta ƙaƙalo ta sauke a fuskarta kafin ta gyara zamanta ta shiga yi masa bayanin abin da ke tafa da ita cikin sanyin murya wadda idan ba kana da ƙarfin ji sosai ba ba za ka ji me take faɗi ba yawatawa kawai yake da idanuwansa a kanta yana jin yadda sautin muryarta take kaiwa har zuciyarsa tana ba shi wani sauti mai daɗi sosai gami da ɗanɗanon da yake jin shi har kan harshensa sosai yake jin tana burge shi sosai yake jin zuciyarsa na buɗewa da wani irin yanayi tana amsa kalaman da take tana aika masa zuciya tana ƙara wasafa masa wani irin al'amari ci gaba mana ya faɗi lokacin da ya ji ta tsagaita tana mai da numfashi ita kaɗai ta san abin da take ji ita kaɗai ta san yanayin da zuciyarta ke ciki gaba ɗaya ta ƙi yarda da shi sosai zuciyarta take matsaya da wani irin yanayi game da shi lokaci guda take jin rashin son aiki tare da bkc burinta fatanta duk ta ji sun sauya a lokaci ɗaya kin gama ya faɗi yana miƙa hannayensa yana amsar fayil ɗin da take ƙoƙarin mika masa amma ta kasa amsaye yana ɗora ɗan yatsansa guda akan nata hakan ya sa ta rintsa idanunta gami da saurin sakin fayil ɗin da bai gama amsa ba watsewa suka yi gaba ɗaya a ƙasa ta dube shi cikin idanu wanda shi ma ita yake kallo ya sakar mata wani murmushi kafin ya rankwafa da sauri yana kokarin tattare fayil ɗin ita ma a daidai lokacin cikin sanyin jiki ta yi kokarin yin haka bisa akasi suka sake gwara kai wanda sai da nusaiban ta ɗan ya kara kaɗan ouch abin da ya faɗi kenan yana ɗora hannunsa ɗaya akan goshinsa sosai jikin nusaiba ya shiga rawa gaba ɗaya ta ji ta firgice har zuciyarta tana bugawa I'm sorry, ta faɗi can ƙasan makoshi leɓanta na faman rawa. Sorry for what? Kina ƙoƙarin fasa min kai kike bani hakuri Ya faɗi da confidence a muryarsa. Hakan ya ƙara tsankan mata da gaba sosai, musamman yadda ya ƙara fito da idanuwansa waje. Dattare fayil ɗin yayi kafin ya miƙe kan kafafunsa. Yana dubansa ɗaya bayan ɗaya, fuskarsa da murmushi wanda ya zame masa kamar al'ada. Me yasa kika zaɓi aiki tare da BKC? Bayan kuma akwai inda ya kamata a ce kin je, inda ya fi nan komai game da abin da kika karanta. Magana ta zo mata a bazata sosai, da sauri ta shiga sarki hannayenta waje ɗaya tana ƙara yin ƙasa da kanta da har yanzu zuciyarta da jikinta ba su daina amsa bakon al'amarin da ta samu tare da wannan mutumin ba sosai take jin wani iri sosai take jin komai ya sauya mata a 'yan dakiku sai somtin mana ban san mutum fa mai shariya sosai nake jin rashin jin daɗi a zuciyata musamman ke da ban yi zaton haka daga gare ki ba ina son mutum mai magana ba mai ƙinta ba suna da bambanci a tsakaninsu ba za su zauna inuwa ɗaya da shi ba ita eh, kan magana ce ba ta so a rayuwarta wuya take yi mata sosai ji take kamar wani sashi na jikinta ne ake cirewa duk lokacin da ta yi magana mai tsayi hanya kuwa aikinta zai yi tare da bkc ba ta tunanin haka tun yanzu an fara samun bambancin ra'ayi ina kuma ga ta ji dokokinsu kila sai ta tsana aiki da kamfanin ma gaba ɗaya maganarsa ce ta sake katse mata zancen zucin da take komai ya yi nomali sai dai abu guda da sauri ta ɗauko kai tana kallon sa har zuwa lokacin idanuwansa na kanta. Kau da kai tai, jin yadda gabanta yake ƙara tsananta bugawa. Duda tana ji a zuciyarta ra'ayinta ya sauya game da aiki da BKC. Amma a yanzu da ta ji maganarsa sosai gabanta ya faɗi. Idan ta tabbata akwai abin da yake ƙoƙarin yi mata shamaki game da zamanta tare da inda take zaune a yanzu. Binta yake yi da kallo, yana son ya ga yanayin tension ɗin da take ciki. Ya sani abin da ya faɗi a yanzu dole zai canza mata yanayi. Amma ga mamakinsa, yadda take a da yanzu ma haka take. Buɗe idanuwansa ya sosai cike da mamakin rashin tsoro da wani firgici a tattare da ita. Shi a karan kansa ya sani duk wani mai neman abu. Ya ji an ce ya samu, sai kuma ya ji an ambaci kalmar bot, wato amma. Dole ne ya ji faɗuwar gaba, don ya san akwai rashin tabbas a ciki. Jiya zuciyarsa ta miƙa shi wani ɓangare na tunani akan yadda ya gani sai ba a ciki. Anya kuwa ra'ayinta ne ya kawo ta? Ba tilasta ta aka yi ba? Anya kuwa asaranta ne ta tako kesi? girgiza kai ya shiga yi alamun bai yadda ba ba a karan kanta ne take son aiki tare da su ba yin kuwa haka ne da matsala don har ƙasan zuciyarsa yake jin ya samu abokiyar aiki sosai yake hango kwarewa da iya jajircewa idanuwan na sai ba yanayin nutsuwarta ya san sosai zai samu abin da yake bukata daga gare ta zuciyarsa yake ji tana kwaɗaita masa ita so yake komai a ce ya tabbata so yake a ce ra'ayinta ne kawo ta ba tirsasa ta aka yi ba ko da yake wannan ba damuwarsa ba ne burinsa yake so da fatansa a kanta ya sani zai samu ko ta halin ƙaƙa ne dole wannan matashiyar gogaggiyar a fannin na'ura mai kwakwalwa ta kasance tare da shi domin ya ji a zuciyarsa ta samu gurbi gurbi na sosai da sosai congratulations miss nusaiba bukar kutigi and welcome to bkc zuciyarta take ji tana ƙara matsewa da wani irin yanayi haka kawai ta ji aranta bata aminta da wannan amsar da ya mata ba Duda da aranta da wani sashi na zuciyarta ta ji daɗi amma hakan ba wai yana nufin za ta zauna ba ne, a matsayin da yake ƙoƙarin ɗora ta a kai. Dago kanta ta yi ta dube shi, daidai lokacin da ya tura leɓensa cikin bakinsa yana ciza da wani irin yanayi da kuma murmushi a fuskarsa. A hankali ya rufe fal ɗin nata yana mai limshe idanuwansa, kafin ya buɗe su, ya harɗe hannayensa a ƙirjinsa a hankali. Nusaiba, ba ta ji daɗin kiran ba, dole ya yi amfani da murya mai taushi, amma hakan ko kaɗan bai burge ta ba. sai ma wani ɗanɗanon ɗaci da ta ji sautin ya bata a zuciya har kan harshenta. Zuciyarta ta ƙi amsar lamarin, sosai take jin ba za ta iya ba. Sam-sam gangar jikinta ta ƙi amsa, haka kawai take jin ba ta ra'ayin zama tare da shi, don inda ta san haka haɗuwarsa za ta kasance da bata zo ba. Numfashin da ya sauke a saitinta ba tare da ta sani ba, ya sa ta yi saurin tsaye da tunanin da take. A hankali ta shiga ƙoƙarin miƙewa kan ƙafafunta da take jin sun yi mata wani iri. Ina za ki je kuma? ya faɗi yana mai kusanto ta sosai numfashinta da nashi har suna bugun juna ina buƙatar lokaci please i need more time to think about da sauri ya katse ta gami da ƙara kusanto ta kamar zai haɗa jikinsa da nata ta rintsa idanuwanta bugun zuciyarta na da duwa sosai kanta take jin ya fara juya mata no please mana ba ba komai fa na gaya miki ba kin zama ma'aikaciya a bkc bai kamata kuma a ce kina ƙoƙarin ruguza komai ba Dago idanunta ta yi ta sauke a setinsa, kafin ta dubi fayil ɗin da ke hannunsa. Ta miƙa hannu tana ƙoƙarin ansa da sauri ya danƙe su. Hakan ya ba ta damar danne zuciyarta da ke ƙoƙarin bankaɗe halin da take ciki. Please mana, ta faɗi da sauti mai ƙara kaɗan a muryarta. Baki ya sake yana lankwashe hannayensa gami da sakin murmushi. Kar ki damu fa, kar ki zaton wani abu daban a kaina. Haka nake, in muka kasance da juna za ki fahimce ni. Never. ta faɗi a can ƙasan zuciyar da take jin kamar za ta kama da wuta sosai ranta ya sosu tana jin ƙiyayya sana rasuwa a cikin ranta amma ba za ta nuna masa hakan ba dole ta koyi zama da shi dole kuma ta nuna masa ita wace ce ba za ta ɗauki wannan rainin wayan ba a filin duniyarta sam abin ba tsari amsar fayil ɗinta ta yi a karo na bibi hana ta ba don haka a hankali ta shiga ɗaga ƙafafunta tana tunkara ƙofar da za ta fita daga ofis ɗin. ba. Muryar mami ta katse ta daga dogon tunanin da take. Da sauri ta zame hannunta a taguman da ta zabga, tana sai ta ganin ta zuwa inda mamin take tsaye a bakin kofa. Kallanta ta yi, kafin ta yi ƙasa da kanta. Gabanta na bugawa kaɗan kaɗan, ganin kallon tuhumin da mamin take mata. Mami da ke tsaye hannayenta haɗa a ƙirjinta, ta fesar da huci mai zafi kafin ta buɗe idanuwanta sosai. Wannan damuwa da kika sa kanki a cikin sai ba ta dace gare ki ba, da ma rayuwarki gaba ɗaya. Akwai abin da ke damin ki yau sosai, na lura da haka. ba komai fa mami ta yi saurin faɗin haka don ta san halin mamun tsaf za ta iya turke ta da magana har sai ta gaji don kanta ta sanar da ita abin da ke damunta ita kuma abin da ba ta so kenan a tambaye ta aban kina falo yana jiranki tun ɗazu da yana cigiyarki amma ke kina nan shanye da baki kina sa kanki a cikin damuwa a ƙananan shekarunki ke yarinya ce bai kamata a ce tun yanzu kin fara saka kanki a cikin irin wannan halin ba raurautai da idanunta kamar wacce za ta yi kuka sannan ta miƙe kan kafafunta gami da gyara mayafin da ta lullube kanta da shi kana ta fara taka a hankali tana tunkara inda mami ke tsaye ganin ta ta sa mami juya ta fice daga ɗakin nusaiba ta mara mata baya cike da wani irin yanayi a zuciyarta ya aka yi ne nusaiba mamanki ta ce kin da daga bkc amma biki ce da ita komai ba abin da ta kutugi ya tare nusaiba da shi kenan cikin harshen nufanci bayan sun iso ta masa da zuwa ya tsina fuska ta kamar mai son fashewa da kuka kafin ta shiga sarki 'yan yatsunta kamar mai nazarin abin da za ta faɗa dago idanu ta ta dubi mami wadda hankalinta kacokan yake kanta nusaiba ta zaro idanu kaɗan ganin yadda mamin ta yi kicin kicin da rai ke nake sauraro mana ya sake faɗi da harshen nufanci yana mai dubanta fuskarsa da murmushi mai nuni da cewa yana ji da ‘yar tasa sosai da sosai dadi ta faɗi tana mai cizon leɓanta sannan ta ɗora da faɗin kawai na fasa aiki da su numfashin da ta ji mami ta fesar ya sanya ta saurin dubanta tana dakatar da maganar da take wata uwar harara ta ga ta watso mata kafin ta shiga faɗin au rainin wayo zaki min kuma to bari ki ji Allah idan har sun ɗauke ki sai kin yi aiki da su ai ba wani ya zaɓa miki ba ke kika ce kin ji kin gani don haka duk yadda kika dama haka zaki sha kayanki ta san za a rina dama ta san mami sai ta kalubalance ta akan batun nan don in kowa ya yarda da ita ban da mami. Haba mana, bai kamata ki dinga takura mata har haka ba. Ke bata ta faɗi dalilinta na ƙin aiki da su. Bayan ta ansa tun farko su take so, yanzu ta canza ra'ayi. Kin ga kenan akwai dalili. Dr. Kutugi ya tarmami da faɗin hakan yana duban sai da ta yi ƙasa da kai. Sai faman wasa take da jelan mayafinta. Ba abin da take tunanowa sai wasu ita da shi. Mutumin da yake ƙoƙarin canza mata fasalin rayuwa. Mutumin da yake ƙoƙarin tayar mata da hankali a rayuwa. mutumin da ke ƙoƙarin haifar mata da matsala mai girma a filin duniyarta. Baya da za ta yi ta karɓe shi har ma ta zauna da shi a waje ɗaya da sunan aiki. Ba za ta iya ba, gwanda ta zauna a haka babu aiki. Me yasa kika ce kin fasa ni sai ba? Shin suna da aibu ne ko wani nakasa a kamfanin nasu? Tambayar ta ji a bazata. Ba ta yi zaton dadi zai mata magana mai tsawo haka ba. Ba ta san me za ta ce masa ba. A karan kanta ba za ta ce ga abin da ya hana ta aiki da KBC ba. duk tana da dalili amma ba za ta iya fuskantar iyayenta ta faɗa musu ba ai ba za ta baka amsar komai ba saboda ba ta da gaskiya a lamarinta na lura so kawai take ta wahalar mana da baki in ba don haka ba ya za a ta ce ga wajen da take so yanzu kuma ta ce ta fasa abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma wallahi Allah sai ta yi aiki da su in ba ka manta ba akan idanunka muka yi ta ƙaddama na nuna mata ga wajen da nake so ta ƙi ansa ta nuna min ita ga ra'ayinta haka na haƙura na barta don haka a yanzu bata isa ba ta yi kaɗan mami na gama faɗin hakan ta miƙe ta bar cikin falaranta a ɓace Dr. Kutugi ya dubi ni sai ba da gaba ɗaya jikinta ya gama yin sanyi. Sosai ya ji tausayinta, sosai yake jin tausayinta a zuciyarsa, yanayin sanyin halittarta yana matuƙar damunsa. Ba ta son faɗin abin da ke damunta, sai dai ta bar wa ya ta cinta. To kin ji dai abin da maminki ta ce, sai ki yi haƙuri ba idan har ba ki da wani ƙwaƙwaran dalili na fara aiki da KBC. da sauri ta ɗago da kai ta sauke idanunta da suka kaɗa kaɗan a saitinsa tana faman gyaɗa kai sannan ta miƙe kan kafafunta da yanayi na rashin madafa ta nufi ɗakin ta zuciyarta na ƙara matsewa sosai da damuwa game da al'amarin da ta zama ita ce sila ta tabbata kenan dole za su zauna inuwa ɗaya da shi sosai zuciyarta ta shiga kai kawo tana sake watso mata komai da komai da kadara ta watso mata gami da jeho mata faruk cikin rayuwa bata sanya za ta yi ba bata san wace irin rayuwa za ta ansa ba idan har ta yadda ta amshi aiki da KBC ba wai aikin ta tsana ba ba ta san wace irin rayuwa za ta ansa ba in har ta yadda ta yi aiki da KBC ba wai aikin ta tsana ba kawai dai Faruk din ne matsalar ta a wannan matakin tana tsoron fashin mami sosai zuciya take ƙara narkewa da wani irin rauni idan har ta tana yadda suka kasance da mami ta sani tun farko ita ce ta haifar da komai da ke faruwa da ita a yanzu numfashi ta ja mai kauri kafin ta buɗe idanunta da suka rufe tana zamewa zuwa ƙasa daga jikin ƙofar da ta jingina. Zuciyarta take ji tana ƙara matsewa, komai take ji na duniya a yanzu ya sauya mata. Bata sanya za ta fuskanci wannan al'amari ba, wanda ta tabbatar dole ne a gare ta, ita ta zaɓa a kanta. Ba wani ya zaɓa mata ba, don haka komai ya faru da ita ita ce sila. Ƙarfe shida har da rabi ba, me kike nufi da hakan? Muryar mami ta karaɗe mata kunnuwa. Juyi ta yi, kafin ta buɗe idanuwanta ta zame bashir ɗin da ta rufe jikinta da shi gabanta ta ji ya yanke ya faɗi lokacin da suka haɗa idanu da mami kallon da take mata mai cike da alamun fushi shi yasa ta rintsa idanunta tare da jin kamar zuciyarta za ta faso kirjinta ta yi waje mami mana ta yi ƙoƙarin faɗi cikin wani irin yanayi tana zuro ƙafafuwanta zuwa ƙasa ta zauna sosai ta zabga tagumi ban san jin komai na sai ba kawai ki tashi tun kafin raina ya gama ɓaci ai dama na faɗa miki Tun da kika zaɓi abin da kike so har kika samu to baki isa ki zo mana da wata banzan magana na karɓe ta ba kanta ta ji yayi wani irin sara da sauri ta dafe tana ambatan ya hayu ya kayyum kokarin miƙewa ta yi tana jin zuciyarta na ƙara matsewa da damuwa da take ciki ga kuma mami da ta zo tana kokarin ƙara mata na baki minti biyar ki same ni a falo Maryam mamin ta sake dukan kunnuwanta Ba bata ce da ita komai ba illa gida kai kawai da tai ta shiga tafiya kan kafafunta da take jin su wasu iri Toilet ta nufa, tana tunanin yadda za ta amshi wannan lamarin da take ganin sa ba komai ba ne a ciki, sai tarin damuwa da ciwon rai a gare ta. Mintuna sha biyar ta shafe a cikin toilet ɗin ta fito. Jikinta har zuwa lokacin bai saki ba, komai jinsa take kamar wacce kwai ya fashewa a ciki. Gaban madubi ta ƙarasa ta zauna, zuciya tana sake matsewa da wani irin yanayi, musamman idan ta tana inda za ta je a yanzu haka. Sai ta ji gaba ɗaya tashin hankalinta ya ƙaru, ba ta san me yasa hakan ba. Duda ta san haɗuwarta da wancan mutumin shine silar komai. Zuciyarta take ji tana ƙara watso mata wasu zantaka nashi, suna maimaituwa a cikin kanta. Rantsa idanunta tai kafin a hankali ta buɗe su. Tana kallon kanta a saitin mudubin. Yanayin fuskar da take kallo, idanuwanta sun kaɗa kaɗan. Wanda hakan ya tabbatar mata da cewa ruwan baccin da ta yi wa kanta a daren jiya shi ya haifar mata da komai. Kina son matsa kanki da yawa Nusaiba. Wani sashi na zuciyarta ta je yana sanar da ita haka. Girgiza kai ta shiga yi, ta sani ita ta jefa kanta a komai da take ji a yanzu inda ba don taso ba ba yadda za a yi har hakan ya haifar mata da yanayin da take ciki a yanzu ko da yake ba ita ta assasa ba tuntuna Allah ya kaddara hakan a gare ta amma ita ce sanadi muryar mami ta sake tsinkayewa tana kwala mata kira a dara ta ware idanunta da sauri ta miƙe ba tare da ta gyara fuskarta da ta niyya ba gaba ɗaya ji ta ba ta muradin kwalliya ba ta so samsam a yanzu damuwar da take ciki ta ishe ta ba ta da lokacin da za ta zauna har ta yi wata abawai ita kwalliya duk da ƙaunar da ke tsakaninta da ita da sauri ta ƙara samun ajiyar kayanta ta buɗe ta shiga yawo da idanunta a ciki kaya ne shirye a reras kala-kala daban-daban numfashi ta ja kafin ta miƙa hannu zuwa kan wata doguwar riga ja wadda aka yi mata sulki da duwatsu masu ruwan gwal sai faman ƙyalƙyali take haka kawai ta ji tana son saka riga haranta ta ji ta burge ta kyautar yaya Jamal ne lokacin da ya wata tafiya ya taho mata da ita, ba ta taɓa saka ta ba. A hankali ta mai da murfin ma'ajiyar kayan ta rufe bayan ta zaro riga, gami da yalolan mayafinta. Kwance shawul ɗin da ke kanta ta yi, gashin kanta ya baje a gadon baya, sai faman sheƙi yake da ɗaukar idanu ya yi baƙi siɗik. A hankali ta shiga shiryawa, lokaci guda ta fito fes da ita. Sosai rigar ta an shi jikinta, ba ta kama ta sosai ba, amma hakan bai hana bayyana yanayin diranta ba. rolin ɗin ɗan lolan gyalantai wanda ya bayyana da kyakkyawar fuskarta ta yi fayo babu ɗigon ko tabo sai dai da ka kalle ta za ka gane cewa akwai damuwa a cikinta jakarta ta janyo gami da saka laptop ɗinta a ciki ta zira takalminta mai kama da slippers wanda samansa aka yi masa kwalliya da wasu duwatsu masu kyan gani Hannun ta ɗaure yake da wani siririn agogo na zallar fata a hankali ta shiga taka kafafuwanta tana bin ɗakin nata da kallo kafin ta isa bakin kofa tana buɗewa ta fice. A'a. To ita wai wannan sai ban meye ta. Ita take buƙatar aiki a kamfanin nan, kuma saboda mutum ɗaya sai ta ce ba za ta yi aiki a kamfanin ba? Ko dalilin dalilinta? Wace ce matar mijin wani ne? Nusaiban ce matar mijin wata? Ko ko wata ce matar mijinta? To, ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurari.